Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Nasiru Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da ƙananan yara. Kafin mu kai ga shirin ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar sha biyu ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da goma sha tara ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Dan takarar shugaban kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo Martin Fayulu na shirin neman a sake kidayar ƙuri'un zaben da ya gudana wanda ya nuna abokin takararsa felis Tshisekedi ya kayar da shi da yake magana ta wayar tarho da wakilin sashen faransanci na murya amurka edis yango fayilu ya ce a yau asabar zai je kotun tsarin mulki domin neman alkalai su bayar da izinin a sake kidaya ƙuri'un tun ranar alhamis ne dai hukumar zaɓe ta ce shaidi da ke zama ɗa ga wani da ɗaɗɗe kuma babban jagoran 'yan adawa a ƙasar ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi da ƙuri'u sama da dubu ɗari shida. Duk da haka, kwamitin kamfen ɗin Fayulu ya ce yana da sakamakon da ke nuna cewa Fayulu ne ya lashe zaben da kashi 61 cikin ɗari na adadin ƙuri'un da aka kaɗa. majami'ar katolika da ma'aikatan diflomasiya na kasashen waje su ma sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben ta ranar alhamis ne majami'ar katolika ta ce sakamakon zaben da aka fitar a hukumance ya yi sabani da sakamakon da masu saka ido dubu arba'in daga kasashen duniya daban-daban suka samar. har yanzu amurka na kan shirinta na kwashe dakarunta da ke siriya amma ya zuwa yanzu ba bai hada da sojojin amurka dubu biyu da ke cikin siriya suna taimakawa a yakin da ake da kungiyar ta'addanci ta is ba ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi magana a karan farko kan shirin kwashe dakarunta na yammacin ranar alhamis a wata sanarwa da ta fitar ta ce dakarun da ke jagoranta yaƙi sun fara shirin ficewa daga siriya a cewar sanarwar saboda damuwa da batun tsaro ba za su bayyana takamaimai lokaci ko kai komo na sojojin nasu ba wasu shaidun gani da ido sun faɗa wa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta birtaniya da ke sa ido a faɗan yanzu ake a siriya cewa sun ga ana fitar da wasu motocin yaƙi goma da wasu kayayyakin aiki daga sansanin sojojin amurka da ke yankin al-ramlan da ke gundumar alhaska an kuma yi hanyar iraki da su. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma a nan Amurka, jiya Juma'a shugaban kasa Donald Trump ya kira halin da ake ciki a iyakar kudancin kasar da cewa an mamaye ta. Amma daga baya ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci ba a matsayin wata hanya da za ta bashi damar gina katangarsa da dawo wato da kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi. a kalaman da ya na baya-bayan nan kan takaddamarsa da 'yan jam'iyyar demokarat na majalisar wakilai kan kuɗin da ya bukata dala biliyan biyar don samar da bango a kan iyaka trump ya ce ya gwammace ya ga 'yan majalisun amurka sun kada kuri'a da amincewa da kuɗin a rarrafa wasu ma'aikatan gwamnatin amurka tun ranar 22 ga watan disamba bayan da kudaden gudanar da su ya ƙare kuma trump da 'yan majalisa ke jayayya kan kuɗin da ya bukata domin gina bango akan iyakar amurka da mexico takaddama tasu wadda ta yi sanadiyar rufe wasu ma'aikatan gwamnati ta shiga kwanaki na 22 wadda ta zamto rufewa da tafi kowace tsaye a tarihin amurka matashiyar nan 'yar asalin ƙasar saudiya wadda ta yi gudun hijira daga iyalanta saboda tsoron halin da rayuwarta za ta fuskanta ta bi thailand zuwa Kanada inda ta samu mafaka da yammacin jiya juma'a jami'an thailand suka ce rahab muhammad alkunun mai shekaru goma sha takwas da haihuwa tana kan hanyarta ta zuwa birnin toronto firaministan Kanada justin trudeau ya tabbatar da cewa su ta amince baiwa rahab mafaka kuma matashiyar ta zaɓi ta zauna a ƙasar Kanada. sauran kasashe ciki har da australia na tattaunawa da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya domin nema wa rahab mafaka tun farkon da ya gabata ne rahab ta isa wato makon da ya gabata rahab ta isa birnin bangkok a wani jirgin da ya taso daga kuwaiti bayan da ta tserewa iyalanta inda ta yi ikirarin cewa za su kashe ta idan ta koma gida bayan da aka hana ta izinin shiga ƙasar telan shine rahab ta kulle kanta a wani ɗakin otal da ke filin tashin jiragen kasar ta kuma shiga shafukan sada zumunta ta yi ta wallafa hotuna da rubuta halin da take ciki lamarin da ya janyo hankalin duniya daga ƙarshe yayin da ido ke kan ƙasar iran amurka da poland za su jagoranci wani taron ministoci domin inganta zaman lafiya da tsaro a gabas ta tsakiya za a gudanar da wannan taro na ƙasa da ƙasa a babban birnin wasu ranar uku zuwa sha hudu ga watan fabrairu mai zuwa a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar na cewa taron zai mai da hankali kan tsaro Labaran duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da hantsi mu da sake saduwa a cikin shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne. Shahara sanadin sanina shahara sanadin bayana. fata ya tausasa lafazina mai karatu karkamanta shahara na taho bayana wanga zango ne na biyu a cikin gwagwarmayana na ya albanna na fari an gara bubu ya fito da farin jininsa har akan ce na yi banna na tuke karfi a duka ilimina aka ce na tuke Madalla kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su. A cikin shirin muna ɗauke muku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi waiwaye adon tafiya a jihar Jigawa inda hukumar kula da lafiya matakin farko ta bayyana samun gagarumin nasara a shekarar 2018 da ta gabata. wajen inganta kiwon lafiyar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne akan yadda ma'aikatar lafiya a jihar Neja ta bayyana samun nasarar yi wa kashi 90 bisa ɗari na al'ummar jihar rigakafin cutar shawara a shekarar da ta gabata. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi wa masu sauraro bayani ne yadda mutum zai iya gane ko ya kamu da zazzabin cizon sauro wato malaria. Rahotonmu na hudu zai yi bayanin yadda ma'aikata kiwon lafiya da likitoci a jamhuriyar Nijar suka ƙara samun horo ta yadda za su tarairayi marasa lafiya a asibitocin da suke aiki. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Daga nan sai na yi alban na uku fulful da dina masu harsashi a kaina sai shiru kuma ba bayana shahara sanadin ilimi. gaji da tunanin su da bakan dawon gari na sun ji kofofin kanawa da sarakuna na kaina daga baya kwan a tashi na yi lukuluku da kaina fuji ama na sake shi rayuwa ta ce na nuna na ya alba Hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Jigawa ta bayyana samun nasarori da ta samu a wajen ƙoƙarin kula da lafiyar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a shekarar da ta gabata. Halimatu Abdullahi tana da cikakken rahoto. Hukumar lafiya matakin farko a jihar Jigawa ta ce ta samu matukar ci gaba ta fannin kula da lafiyar yara ƙanana musamman 'yan ƙasa da shekaru biyar ta fannoni da dama a shekara ta 2018 kamar yadda darakta a hukumar lafiyar matakin farko Dr. Shehu Samba ya bayyana. Gaskiya ina farin cikin sanar da ke da masu sauraro cewa jihar Jigawa ta yi rawar gani a wannan shekara kusan fiye fiye da dukkan shekaru na baya saboda kwanan nan alkalma suka fito na bincike da aka yi na yawan misali ayyuka na hukumar lafiya matakin farko musamman aikin rigakafi kin ga a da ba mu taɓa samun kashi goma cikin ɗari na yaran mu 'yan ƙasa da shekara ɗaya sun samu aiwatar da rigakafin yau da kullum ba ba a taɓa samu ba amma sai gashi a bana hukumar lafiya ta duniya ta yi bincike ta tabbatar mana tun daga shekarar 2007 muka fara samun ƙari a kan yawan yaran da suke cewa sun je an musu wannan rigakafi na yau da kullum kin ga a wata ukun farko na wannan shekara yawan yaran ya kai kashi 44 cikin 100 a wata uku na biyu na wannan shekara ya kai kashi 56 cikin 100 sannan a ƙarshen watan Satumba wato watan tara kenan yaran jihar Jigawa da suka yi rigakafin yau da kullum ya zama kashi saba'in 71 cikin ɗari, wanda ba a taɓa samun irin wannan ba sannan jadawalin binciken ya nuna cewa yawan yara masu fama da matsanancin ciwon yunwa ko tamuwa da jihar jigawa ita take dauke da kambu na yunwa ko tamuwa a ƙasa gaba ɗaya to amma yanzu mun samu ragi ragin da muka samu kashi goma sha biyu cikin ɗari da muna da kashi 66 na yaran mu suna tsambure 'yan ƙasa shekara biyar yanzu wannan ya dawo kashi 54 duk da cewa da yawa amma da ci gaba muka yi ta samu gaba gaba ya ta yi abun baya baya yin baya to amma yanzu kin ga kusan an karya alkadarin wannan ya fara dawowa baya mm. kuma insha Allah matakan da hukumar lafiya matakin farko take ɗauka insha Allah zuwa shekara mai zuwa shi ma zai sake yankowa ya yi ƙasa ko muna fatan yawan yaran da za su dinga zuwa cibiyoyinmu na tamowa shi ma zai ragu nan ba da daɗewa ba sannan wata nasarar da muka samu ha'ilau wannan binciken shi ya nuna cewa sinadari na vitamin a wanda yake ƙara garkuwar jiki kaifin ido da kuma kyan fata da sauransu wani sinadari ne da ake digawa yara akwai mai ja akwai kuma mai bulu din kapsu to jihar jigawa ita ta yi fice a duk ƙasa gaba ɗaya faɗin najeriya muna da kashi saba'in da uku cikin ɗari na yaran da suke an ba su wannan uh, sinadari na vitamin A a cikin yara ɗari da aka duba. Saboda haka wannan kuma babu wata jiha da ta yi kusa ma da jihar Jigawa akan wannan shi yasa jihar Jigawa har ta samu lambar yabo har da ma ihsani na kuɗaɗe wanda za a ci gaba da irin waɗannan ayyuka wanda mu ne muka zama zakaru na shiya jiyar mm. arewa maso yamma a wannan ƙasa gaba daya. Dr. Shehu Samba kenan daraktan hukumar lafiya matakin farko a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Neja ma'aikatar kiwon lafiyar jihar ta ce ta sami nasarar yi wa kashi casa'in bisa ɗari na al'ummar jihar rigakafin cutar shawara a shekarar 2019. takwas da ta gabata in ji wakilinmu mustapha nasiru batsari babban daraktan kula da lafiya a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar niger dr yahaya na uzo ya ce kyakkyawan tsari da suka yi da kuma goyon bayan da suka samu yasa suka samu wannan nasara kamar yadda ya yi ƙarin bayani wato ka sani da aka yi din su wa'innan tsarin tsakanin wata tara zuwa wata 45 ana son a samu at least uh, percentage wurin 90% uh, uh, ko eh, ina jin ma wani state ma wani 80% da ya musu mu mun samu ya fiye ga 90% no. e, kuma wannan din saboda goyon bayan da aka samu ne daga uh, mutane da kuma aikinmu da aka yi na batun gaya ma mutane cewa za a yi wannan rigakafin. Ah, an samu ah, wayansu ma sun zo sun nema a ah, yi musu ko da ke ba su ga cikin wa'annan shekarun da muka tsara yi saboda dai kokarin da aka yi na cewa mutane su zo su yi to har ya kai ga sai da muka je muka nemi taimako daga gwamnatin tarayya su kara turo mana rigakafin eh, ya zo eh, da ya zo ya kare bayan an yi wannan wanda suke ta nema a yi musu din duka dai haka suka aka turo mana kuma muka samu aka yi wannan kan ya zama babban ci gaba ne mana saboda wannan aka samu rigakafi. To ko ina makomar waɗanda ba su samu wannan allurar rigakafin ba ga abinda Dr. Yahaya na Uzo ke cewa. ba mu so ya zamana suna an zo yin rigakafi ba su samu yi din nan ba amma yanzu din in akwai wanda ba a yi mishi rigakafin ba kuma bai da wani hanyar samun kasan akan samu rigakafin kamar za ka yi tafiya haka akan zo eh akan yi maka ah, muna so ka zo a samu maka a yi maka rigakafin ko kuma asibiti ma ka je in akwai lokaci in ka zo akwai rigakafin ana yi wanda ake ba da yellow card yellow eh. amma idan ba ka baka neman yin tafiya kuma ba a yi maka ba ba abin da za ka je kana damuwa ne yanzu ba saboda ko dama idan muka samu nauyin mutane da yawa da suka yi da wuya shi wannan ciwon shawaran zai yadu a cikin jama'a amma ka ga wani mai wannan cutan a cikin mutane mm. eh, nan da nan din allah ma hukuma magana nan da nan saboda ba mu son mutane da yake da wannan shawaran yana yawo cikin jama'a mm. Eh, so abu ne da jawabin da zan bayar kenan na gabatun wanda ba su sami yi ba babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar niger dr yahaya na uzo kenan a lokacin da yake bayani akan nasarar da suka samu a lokacin gudanar da allurar rigakafin cutar shawara da aka yi wa al'ummar jihar Niger a cikin ƙarshen shekarar bara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kowace lalura ta rashin lafiya tana da alamu da ke bayyana. Shin ko mai sauraro ya san alamomin cutar zazzabin cizon sauro da ke bayyana karara? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto. Babban jami'in yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Dr. Bashir Muhammad Lawan ya bayyana alamomin da zaren mutum ya ji su a tare da shi ya kamata ya hanzarta zuwa asibiti ko yana da cutar ko kuma a'a. da zarar an ji alamomi na wannan ciwo lalle lalle a garzaya asibiti ɗaya daga ciki shine kamar ah, zazzabi da ake magana ya danganta da rukunnan shekaru ah, alamomin da ake samu ga manya akwai wannan zazzabin akwai ciwon kai akwai kasala akwai rashin jin karfin jiki sannan kuma akwai ciwon gabobi sannan wani lokaci zaka ji cikin kashinka kamar ana dandatsawa zaka sa hannu kana duka haka sannan akwai kuma rawar ɗari idan abin ya dan fara tsamari kenan to amma a cikin awa 24 farko da aka fara jin irin wannan alamu lalle lalle a je asibiti ga yara 'yan shekara biyar ko zuwa ƙasa su ma ana samun wannan amma haɗaka da wannan ana samun amai ana samun gudawa sannan kuma ana samun yaro ya kasa cin abinci sannan ya kasa wasa ya daina wasan ma kwata-kwata wani lokaci ma idan ciwon ya kai ya kawo har tafiyar ruwa wato jijjiga ana samu so jijjigan nan kuma sai an mai da hankali sosai wani lokaci ƙididdigan yana yana faruwa a gane nan da nan a gane amma idan tafiyar ruwan ta zo wani lokaci yatsa ɗaya ce kawai za ta dinga jijjiga wani lokaci gefen baki ne kaɗai zai dinga motsi ko ido ya dinga karkadawa to wannan jijjiga ce kuma idan aka yi wasa zai iya harbar kwakwalwar yaro ya sa shi ya nakasa tun yana ɗan ƙaramin sa in ya tashi kuma ba zai iya yin komai ba sai kaga kuma dai yaro ya tashi gaula gaula haka da sauransu to duk sai an kula da wannan haka zalika mace mai juna biyu abun farko da yake saurin kassara mace mai juna biyu shine zazzabin cizon sauro kuma shi yana da tasiri a kanta ita a kan kanta yana da tasiri a kan abin da take dauke da shi ɗaya daga ciki kaga yana farfashe kwayoyin jinin jikinta wanda a lokacin kwayoyin jinin jikinta aikin da suke yi aikin abu aiki bi suke a kan kanta sannan kuma ga abin da take dauke da shi suna kaiwa suna kawowa na eh, wanzar da abinci a kai abinci a kawo saboda madaukar ah, juna biyun na mace shi abin da yake cikin ciki ba dauka abinci zai iya kai bakinsa ya ci ba ta hanyar jini yake samu to sannan ita kuma sauran abubuwan da za ta yi na karsashi da sauransu lalle lalle jinin na sai ya gudana yadda ya kamata shi sa yawanci suke da kasala to sai ka ga cewa a lokacin da kwayoyin halittar nan suka shiga cikin jiki suka farfashe kwayoyin jinin sai sai ga ba su da yawa saboda haka shi abin da yake cikin cikin ba zai samu wadatar abinci ba ita macen da take waje ba za ta samu wadatar jinin da yake zagaya a jikinta ba shine za ka ga ta ɗashi sai a dinga cewa sai an yi mata karin jini shi kuma abin da yake cikin cikin shine ake samun cewa ya zama an samu wani abu da ake cewa IUGR intrauterine growth restriction ana nufin cewa girmansa girmansa sai ya dinga raguwa saboda ba zai dinga girma daidai da satuttukan da yake cikin ciki ba to sai zama dan karami shine ake cewa low birth weight za a haife shi nauyinsa ya gaza nauyin zai iya gaza sosai sannan idan ma ta kai ta kawo lahanin da ya samu a cin ciki ya fi ga har sai ya fito waje to shine za a samu still birth zai iya mutuwa a cikin cikin kafin ma ya fito to kaga kenan macu ta da wani zancen cewa wannan yaro ne wannan babba ne wannan mace ce wannan namiji ne wannan mai shekaru ne da yawa babban abin da ake dubawa dai lalle lalle ai abin da ya dace a lokacin da ya dace idan yara ne akwai matakan da ake bi a kula da su idan manyan ne ma akwai matakan da ake bi a kula da su Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'in yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Delu. Gaskiya kajinki na girma ga kuma lafiya. Gaskiyar ki Talatu zan fara saida su nan da sati biyu. Kin san wani abu? Sai kin faɗi. Ba wanda ya mutu a cikin su tun ran da aka kawo su. Kai Delu lalle kin ci sa'a. A'a ba sa'a bane. Daukar darasi ne daga kurakuran baya. Ko Delu? Kwarai ba na sakaci da yi musu rigakafi ko kaɗan ina kuma yi a kan kari. Yawwa wannan ya sa na tuna gobe ne fa ranar zagayowar rigakafin polio. Aiko ki je ki kaɗai dan ba za ni ba. Ki ce ko me yasa kika ce ba za ki je ba? Saboda ni da jaririyata ba mu barci ba bayan wancan rigakafin ga kuma zazzabi talatu. Allah ya sawake amma ba ke kika ce ba kya wasa da rigakafin kajinki amma gashi kina so ki yi wasa da rigakafin yarki. Kin fi son kajinki kenan bisa yarki ko? A'a abin da kan taso ne bayan rigakafin ke damuna. Irin waɗannan 'yan zazzabin masu zuwa da wucewa ne. Ƙara yin wannan rigakafin poliyon zai tabbatar da lafiyar yarki ta girma da ƙarfin jiki kuma kuma ba ta ba kamuwa da cutar polio har abada kuma gaskiyar ki talatu ku tabbata an yi wa ku zagaye na biyu na rigakafin polio ma'aikatan sa kai na bi lungu-lungu sako-sako na jihar borno don gano sabbin kamuwa da shanyewar bangaren jiki ga yara masu shekaru goma sha biyar zuwa ƙasa ku tabbata kun ba su haɗin kai ba kowane shanyewar bangaren jiki ne polio ba sai wanda ƙwararru suka tabbatar ku kai rahoto in kun ga alamun ga asibiti mafi kusa mu kau da polio yau daga jihar borno baki ɗaya har abada Lafiya da kafin na yara kyau A jihar Maradin Jamhuriyar Nijar, likitoci da sauran malaman jinya sun ƙara samun horo ta yadda za su talairayi marasa lafiya da ke ziyartar asibitocinsu. Shuaibu Mani ya aiko mana da cikakken rahoto. Gani yadda ake samun sabani tsakanin likitoci da 'yan malati isuwa asibiti lokaci zuwa lokaci ya sa Projan Swed da ke samun tallafin kudade daga bankin duniya da ba likitoci horo na karrama 'yan malati da zaran sun zo asibiti. gwamnati sabilin kare lafiyar uwa da ɗanta malam idrisa abdu jami'in waye kai a hukumar kare lafiya ta jiha da ya kun san hausa ke cewa ciwon mace sai mace to sai aka nuna cewa waɗansu daga cikinsu kuma an ce ɗan wake guda ka ɓata gari to akwai da yawa wanda lalle suna da wasu abubuwa na tarbe wanda ba su daidanta ba da a tarbi dan malati da haka nan duk an kwatanta masu da yaya salon da za su bi su yi tarban dan malati ha ji daɗi to amma yau da gobe abubuwan kamar waɗansu na ɗan mantawa da cewa duk ɗan malatin da aka karɓa da hannu biyu to insha Allahu zai jin daɗi bisa kan rayuwar shi amma duk kuma dan malatan da ba a karba ba da hannu biyu duk irin maganin da za a yi mashi sai kaga kamar bai zai unhane shi ba da kyau an sha hwadin likitoci ga ga halayensu ga halayensu to ban ce ba ba gaskiya ba ne lalle akwai da yawa da ke da irin mugayen halayen nan masu kula da mata ko wajen awon ciki ne ko wajen karba aihuwa ne ko kuma wasu matsalolin da suka shahi mata idan aka ci karo da wata ta likita ta ki karama dan malati in ta kawo koke ga wajen mayan ku likitoci a wani mataki za a dauka kenan kan wannan likita mu ce to an kawo kukan ki bisa kan baki karbi dan malati ba da ya kamata idan ta gano da haka nan to za mu mata ka shaidi idan bata gyara ba kuma ai takardun da suka nada ta likita sun kawo sharaɗin cewa idan ta yi kuskure ta kawo saɓani bisa kan aikinta ga hanyoyin da ya kamata a bi don aladabatar da ita ko kuma wanda ke da irin wannan halin su gani don su masu canza eh, shi hida huska ga duka dan malatin da ya zo gare su mata unguzumai 25 ne suka hito daga sassa daban-daban na jihar marar domin ɗaukar karatun ta nutsu ba su ga tarban yan malati a asibiti hajiya aisha ta likitar alisebu ta ce wani abu a kai. yanzu an tara mu ana mana horo bisa kan yanda za a yi waye kan al'umma in sun zo asibiti bisa kan shiga likita da yanda za a tahiyar da su a biya musu bukata wani bi yan malati likita sukan zargi ku likitoci ba ku karrama su idan suka zo likita ya ne za ku kare kanku zaman tare sai ana yi ana waiwaye a don tahiya a gyara sahu kun ga musu da wanga horo to alamu dai masha Allah tunda ana ciki sha'ibu mani sashen Hausa na murya Amurka daga maradi jamhuriyar Nijar. wannan rahoto daga jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Da kuma wannan rahoto za mu ja labulen shirin a yau. A madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo maku. Nasiru Yakubu birnin ya rike muku fatan alkhairi a kasance lafiya. sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.